Barkanmu da warhaka masu sauraro cikin wannan sabon sanyi da muka tsinci kanmu kamar kullum ni ce taku Suwaiba Abdulrashid. Yau za mu yi bayani ne akan Radiology Department. Radiology Department wani sashi ne da ke cikin asibiti wanda ake ɗaukan hoto. Akwai ma'aikata kamar radiologist, likitoci masu sharhin ta hotuna, radiographers masu ɗaukan hoton, radiology nurses, nurses da suke taimakawa aiki technicians masu gyare-gyare. porters masu kai komo da sako sai kuma cleaners masu share-share da goge-goge mai zai kai mutum radiology department abin da zai kai mutum shine in kai mara lafiya ne ko kuma kayan rakiya mai ma'ana facial relative in kai mara lafiya ne dole zaka zama na baka da kuzari ko saɓanin hakan kuma akasarin matsalolin da ake samu a wannan bangaren shine jira zaka bi layi saboda yawan mutane ina kira da al'umma da su yi hakuri duk sanda suka tsinci kansu a hakan saboda yanayin aiki hakan baya nuna an manta da su an kuma rakiya kai ana buƙatan ka kare kanka da taɓe-taɓen abubuwa kamar su kujera ƙofa saboda ƙananan ƙwayoyin cututtuka da suke asibiti nan na zo ƙarshe cikin wannan zango a matsayina na ɗaliban kare lafiya ina kira da ku ci gaba da saka face mask ku wanke hannuwa ubangiji ya kawo ƙarshen wannan cuta ta covid-19 sai mun haɗu a mako mai zuwa na gode